Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta rediyo Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Ma'azu. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk wata rana kamar ta yau Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma biyu ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan demokaradiyya yayin da Najeriya ta cika shekaru 59. a zo a siye shi din nan in an siye shi abinda ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi ya yi shekara hudu kuma yana tagumi yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mashi saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mashi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zaɓe. aiki Aisha muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan yau filin naku ne za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙarawa wato plus kamun a jero lambar. sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To yanzu bari mu fara da tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Muhammad wakili ɗan siyasa Shu'aibu Mungadi mai nazari da fashin baki akan al'amuran yau da kullum sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar masanin tsarin mulkin ƙasa kuma mai shari'a. barista wannan bayani da aka yi na zancen demokradiyya da 'yanci na zabe a ina ne shin ɗan ƙasa da ike zaɓe ya kamata ya samu 'yanci idan mun kai la'akari da kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi to idan aka yi la'akari da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya to ɗan ƙasa shine wanda yake shugabanci yana a hannun shi domin shine gaba ɗaya aka ba shi dama ta yi amfani da katin ƙuri'a shi ya canza ko kuma ya jaddada shugabancin da ya ga ana yi mashi na ɗaya kenan sannan na biyu kuma ɗan ƙasa shine wanda yake da dama ta tun farko ya rika bullo ma da tsare-tsaren mai mane ne ke so to har yanzu a najeriya ba mu kai wayewa ta yadda yake idan mutum ya zo ya ce ku zaɓe ni al'umma za su haɗa kansu su ce ga bukatun da muke da su a waje kaza muna da bukatun ka zo kai mana alkawarin in mun zaɓe ka za kai mana ka zo ka yi alkawari ka sa hannu ta yadda yake idan ka kasa ko da yake dai akwai shi a rubuce da cewa za a iya jawo ka ka dawo a matsayin wakilcin da kake ma jama'a to amma a aikace abu ne mai wuya wannan dole dai in kuka zaɓe shi ya riga ya tafi kuma har kuka kasance ya zo ya amfani da kuɗi wato idan ya yi amfani da kuɗi ɗin nan ya riga ya gama sai ruhin ku to dalili kenan da a najeriya abin takaici ita ce kawai ƙasa a duniya ranar zaɓe za ka ga mutum ya kan shi ganye wai shi abin saidawa wani a zo a siye shi din nan in an siye shi abin da ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi ya yi shekara hudu kuma yana tagumi yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mashi kenan ya sai da yancin to ya yau wato ya sai da yancin shi saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mashi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zaɓe sannan kuma 'yan najeriya su sani cewa ba wani wanda zai zo ya iya gyara maku tsari wanda yake a shugabancin kasar nan in ba ku da kanku kuka haɗa kanku ba to 'yan najeriya kuma ba su da haɗin kai haɗin kai kawai da 'yan najeriya ke da shi shine akwai haɗin kai na talauci akwai haɗin kai na yunwa akwai haɗin kai na rashin tsaro akwai haɗin kai na rashin aikin yi sannan akwai haɗin kai na komi aka jefa musu su yi ina rududu suna taka kansu mun gadi muna da haɗin kai a wannan ƙasa ko ba mu da shi To ai ina ganin waɗanda suka kafa Najeriya ko suka shata ta suka ce wannan bakin daga nan zuwa nan shine Najeriya dama ba su kafa ta domin a samu haɗin kai ba kuma ba a taɓa samun haɗin kai Najeriya ba ko da ɗai tun da aka fara mulki na 'yancin kai bayan an ba da 'yancin kai a Najeriya siyasa farko da aka yi an gani cewa kowane bangare na Najeriya ya fito da nashi tashi jama'iyya wadda wannan bangaren kawai ke da ita da haka an ka fara siyasar najeriya jama'iyyar npc babu ita uh, a kudu uh, ncnc babu ita a arewa upn babu ita a arewa babu ita a kudu yarbawa da tasu uh, ibo da tasu da abinnan saboda haka dama ba a fara da haɗin kan ba kuma dama najeriya ai ba guda ba ce al'ummar ta ba iri ɗaya ba ne kowace al'umma tana da nata al'ada suna da inda addinin da ya fi karfi a wajensu suna da tasu hanyar rayuwa har da yanayin ƙasa ma daban-daban to irin wannan da aka tsara ɗaya turawa suka zo suka ce ita ce najeriya yana da wahala ka ce an samu haɗin kan da za a zama guda yana shi yasa har kusa ga yau siyasar da ake kanta wannan tsarin da aka faro da shi har yanzu shi dai din ne tsarin da siyasa ta kowane bangare ta bangaranci yanzu siyasar najeriya ta koma ta bangaranci ta koma akan turba addini ta koma akan turba kabila haka ake mulkin najeriya haka siyasar najeriya ta faro haka take har yanzu duk da zamanin mulkin soja da ya kamata a ce soja yana kallon ƙasar najeriya a matsayin ƙasa ɗaya babu bambancin komai to duk da lokacin naɗe-naɗen da aka yi na sojoji na mulki sai da aka yi shi kan ɓangaranci da an ɗora shi kan turba addini da kabilanci saboda haka a kan wannan hanya ake tafiya har basa ga yau duk wanda yake tunanin najeriya tana kan ta haɗe yake ko tana da haɗin kai abin nan da ake cewa unity to yana ganin yana wasa da kalimar nan ta haɗin kai ƙila ko dai yana yaudarar kansa ko yana so ya yaudari jama'a cewa najeriya kai haɗa take lokacin da ake ƙasa ɗaya al'umma ɗaya akwai uh, su mala aminu kano eh su mala aminu kano sun ce najeriya kasa ɗaya ce amma kowa san gidansu mm. magana aminu kano kenan kuma haka take ko ina mm. ko yanzu kuma haka take mm. saboda haka idan mun ga lokacin da jonathan ya zama shugaban kasa misali nan kusa kusa mun ga suwaye ke tare da shi a fadarsa wani bangare suka fito suwaye ministan kaza ministan kaza wani bangare suka sai kowane shi ma buhari yanzu ya hau kowa ya gani sai da an zaɓi ministan kaza da kaza wasu suka rike aka zaɓi wani kaza da kaza to haka take tafiya don haka haɗin kan najeriya yana tafiya a haka akwai bangarorin da idan ba a yi musu daidai ba za ka ji sun koka wasu bangarori kuma za ka ga an ba a yi musu daidai ba su yi shiru suna jiran lokaci saboda haka haɗin kai a najeriya cewa kanta haɗe yake to wannan ba daidai ba ne To, barista barin zo gare ka ta ya za mu iya magance wannan al'amari ne kam domin a yanzu ga shi mun yi bayanai da dama kalubale ce a gaban 'yan najeriya hmm. ya za mu yi mu magance wannan batu na rashin haɗin kai eh, na ɗaya sai an samu jam'iyyun siyasa yanzu mu yanzu muna da ƙungiyoyin siyasa ne kuma muna da yuyuyu ne amma ba mu da kwarara saboda a yanzu muga mu da su ce muna da su da ba yawan ba kwarara misali misali in ɗauki jam'iyyu manyan jam'iyyu masu girma jam'iyyar apc da pdp bari in ɗauke su in maki dan misali dan kaɗan waɗannan jam'iyyu ɗin babu ɗaya wadda take da reshe a matsayin matakin mazaɓa wato ward an yi gini ne daga sama aka yi ƙasa wanda jam'iyyu ya kamata daidai da sashe na 221 zuwa 229 na tsarin mulki su fara shuka ne daga ƙasa ta taso talakawa su haɗa kuɗi su kafa ofisoshi na mazaɓa daga nan a zo maza karamar hukuma daga nan a zo jiha haka haka haka haka sama idan ga za ka ta maza ba aka ga ta yi daga nan ka zama wakilin jam'iyya ka zo ka shugabanci jam'iyya a matakin karamar hukuma in ha za ka tayi ka zo jiha haka yi sama to amma yanzu duk wanda kika ga an zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyya ta sama daga shugabanci na kasa to zaki ga gaba ɗaya kila a mazaɓar shi ma ba a san shi ba na biyu kuma ana zaɓe ne wanda yake an maida shi kamar jari shi ya sanya in za ka yi takara ba cancanta ka ko asalin ka ko kyawawan ɗabi'unka ake nema ba a'a wane ne ke da miliyoyi kaza da zai siya fom na tsayawa takara so shi yasa zaki ga da an gama zaɓe din sai ki ga shugabannin jam'iyyun ma suna zawarcin wanda aka zaba a matsayin kai kana uban jam'iyya sai ka je kana zawarcin danka ya baka mukamin minista ko wani mukami kan ga girma ya faɗi an yi babaro doke kenan to saboda haka daga nan sai ki ga da an gama zaɓe sai ki ga maimakon jam'iyya ta zama uwa wadda take da tsare-tsaren manufofinta abinda ake kira manifesto ko kuma akida wanda duka jam'iyyun biyu ba su da akida to sai ke ga maimakon wannan sai a juya sai a rika yin tumasanci ga waɗanda suke 'ya'yan jam'iyya da suka hau kujerun alfarma sai ke ga an juya ana yin taro ne a gidan gwamna ko gidan shugaban kasa an ɗauko wani suna wanda babu shi a tsarin mulkin duka jam'iyyun nan wato leader of the party an ɗora a matsayin shugaban jam'iyya wanda kuma babu shi an ɗora ma shugaban kasa ko kuma gwamna a je gidan shi nan ne ake yin taro ki ga shugaban jam'iyya yana kallon bakin mai alfarma har ma gwamna ko mai girma eh, shugaban kasa ga yana kallo da ya ga alamar zai murmushi sai ya fara taba hannu ba tare da ya san me yake ma murmushi ko dariya ma zai yi ko tsuke baki zai yi ba to wannan tsari tsari ne na yaudara tsari ne wanda yake tun farko bai taho tsari wanda yake daidai da tunanin yaya demokradiyya za ta tafi ba shi ya sanya kowa yana shiga ne a matsayin jarin me zan samu 'yan majalisa suna cin karensu ba babbaka ana da zargin da ake da shi cewa su suke ɗauka albashi mafi tsoka na duka 'yan majalisa da duniya amma ba wanda ya iya magana ba wanda ya iya ragewa ba wanda ya iya hanawa saboda me kai kanka da zaka nemi ka kawo musu tarnaki ka hana in an bincika sai a ga kai kanka ma a ringizo kake yi kai ma a taka kujera to sai ga an rasa ma wane ne zai shugabanta ya yi limanci na demokradiyyar Najeriya balantana har shi ma mu ya san cewa domin shi ake jan wannan sallah To mu zo ga mai fashin baki mun gadi. Ta yaya shin wai za a iya samun daidaito har ƙasa ta tafi yadda ya kamata a bisa dokoki a siyasance? To a siyasance kamar yadda barista ya faɗa sai lokacin da talakawa suka fara gane cewa yaudara ake masu suka zo suka karɓi mulkin nan ya zama ƙarfin mulki ya koma hannun talaka shi ke sawa shi ke fitarwa. idan kan talaka ya waye ya san da haka to lokacin za a samu daidaito amma a halin yanzu ashirin ake demokradiyya najeriya yanzu ta shekara hamsin da tara hmm. har yanzu kawunan 'yan najeriya ba su waye ba mugadi eh, amerika da ta kawo wannan demokradiyya ta shekara wajen 200 tana demokradiyyar nan kawunan 200 da masu yawan shekaru to kaga kuma har bisa ga yau akwai dan sauran Eh, burbushin duhun kai har yanzu a wasu sassa na america game da zaɓe domin eh idan kika tuna lokacin da george bush eh, ya yi takara hmm. ai ya faɗi akwai wuraren da har yanzu ba a faɗi sakamakon zaben su ba kuma a america kenan saboda haka abin yaudarar eh, wato matsalar najeriya ta faro ne tun daga ƙirƙiro jihohi nan ne aka fara samun rarrabuwar kai lokacin da ana northern region eastern region western region lokacin nan duk wani dan arewa sunan shi dan arewa nozana ne babu dan arewan wukari ko dan arewan benue ko dan arewan sokoto northern region lokacin da ana western region bayaraban ekiti da bayaraban lagos da na oyo duka su ah, kishin wannan yanki suke haka kuma wancan yanki to tun da aka fara jihohi nan aka fara raba kanun jama'a sai zama kowa yana cewa shi dan lokal gamman kaza ne dan jiha kaza ne dan kamin ka zama dan arewa sai ka zama dan lokal gamman kaza dan ward kaza dan lokal gamman kaza dan state kaza sannan ka zama dan arewa kuma in ka zama dan arewa sai ka zama dan arewa north west ko north central ko north east kaga tun na an riga an fatattaka maka kishin yankin da ka fito sannan eh, siyasan nan an fara ta ita ma wato ta lokacin da take samun ci gaba 'yan siyasa sai suka fara gogewa sai yaudarar ta fara karuwa sai aka fara tun ana bar talaka dan wani bangare na karfinsa sai aka kwace karfin gaba ɗaya yanzu da zarar mutum ya zama gwamna shi ke nan siyasa wannan jiha ta kare ta koma hannun gwamna wani talaka wani dan siyasa wani ma shugaban fati ko wani abu duk babu shi gwamna ka nada shugaban fati wanda yake so gwamna ke nada eh, chairman local government gona ke nada kwamishinoni shi nada kwane ne duk da wanda zai zo majalisar dattijai ko majalisar wakilai ta tarayya gona dai in gona baya son ka kamanta da wannan kujera ba za ka samu ba saboda haka yanzu abin nan da ake ce ma da turanci the winner takes all so mun koma can baya ana yi gaba amma muna koma baya domin can baya mulki ya fara ne na nuna karfi to mulkin nuna karfi ya sake dawowa gwamna shi ke da karfi shi yasa ke gani idan za a zaɓen local government duk jama'iyyar da ba ita ke da mulki na ta kafa gwamna ba to yana da wahala a ce ta samu chairman na lokar gamma gwamnan nan shi ke sa hannu duka ya mamaye koina ina to kuma jama'iyyar da ke rike da shugaban kasa in ba wannan karo da aka dan samu aka yi talakawa suka yi juyin mulki ba don wannan mulki na buhari a najeriya kamar juyin mulkin talakawa ne to in ba da talakawa suka yi irin wannan ba to da za a samu talakawa su ci gaba da haka da wani mutum ba zai zauna sai ya ji bariki ya ƙoshi sannan ya zo ƙauye idan da in ya shigo ƙauye ba mai ganin fuskarsa ya rufe da gilas in an gaida shi baya karbawa amma idan zai yi hoto na fasta sai ki ga yayi hoto yana dariya yana murmushi an yaudari talaka tun daga fasta aka yaudara talaka mutumin da ka sani da bakin rai sai ya dawo yana maka murmushi a fasta a hoto sai ka je ka manna a gidanka. jama'a lokaci ne da za mu buɗe muku layi kada ku manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu buɗe ku shakata da wannan waƙar. Idan burinka kai kamar ka shuka mugunta in ka shuka ai dole ne ka je girbe ta ai idan baka nan ka za su je ya girba wannan ba za ya zarce guba ba balle walle bana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba akan jagora a nake batu wazan dainawa da dama ta kawo gare shi babu sauran zamba idan yayi cuta ubangiji ba zai kyalewa jahannama na nan azalumai mai masa kaucewa haka haka walle walle mana ta dauki kan kwarai walle walle mana ta dauki kama karya karya yau mu ne magana gobe ba mu ne ba daga mai yin karya da sharidan ya cuci mutane nan soko ne ko in kira shi ban kaura ne To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kuma kirinmu na farko ya shigo wake kan layi. To Malam Lawal Musa wani eh, me da ka bayyana game da maudu'in namu na yau? Demokradiyya a shekara hamsin da tara. Ko dai mu ce Najeriya a shekaru hamsin da tara. Eh, to a gaskiya abinda dai aka bai shi shine rashin ainihin kulawa da kuma samun shugabanni nagari. Mm. Yawwa domin ita Najeriya inda a ce shugabanni nagari mun same su, mm. ana samun su. To amma baka gani cewa uh, Musa baka gani cewa mu ne muke mu muke zaben shugabannin da suke uh, mulkanmu tunda demokradiyya ne za su zo su yi takara sai a zaɓe su kamar dai layi malam musa ya goce amma dai ga wani kira nan yana shigo mana daga jihar plateau salamu alaikum wa alaikum salam to malam ya sunanka sunana abdulwadud adam to malam abdulwadud adam menene ra'ayinka akan mu na yau to ra'ayina dai shine talakawa inda mu yi zaɓe mu saya mu zaɓi mutum na gari ba don kudin shi ba ko ba don ya fito gidan wani babba ba. To, Malam Abdulwawadud kana kan layi? Na kan layi. Yawwa, to baya ga haka kuma fa? Bayan ga haka kuma su shugabannin mun zaɓe su ne su sai su yi abin da ya kamata. Mm. To, kana ganin za mu ci gaba kana ganin akwai... Mala Abdulwadud kana tare da mu? To da alamu mun rasa mana abu. Daga zamfara wake kan layi. shi ma dai kamar layin ya goce yau network dai na hali <laughs> to Allah ya kyauta har yanzu dai muna layin a buɗe yake masu raro kuma maudu'in namu shine akan cikar Najeriya shekaru hamsin da samun da yancin kai kuma yaya kuke kallon demokradiyya amma kamar ga kira na ya shigo mana daga Sokoto salamu alaikum Wa alaikum salam ina wuni. Ina gajiya. Alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah. Wake kan layi. Na kungiyar ma'abu. Kuna kuna magana da audita na kungiyar ma'abu da kiran kawai bayan labarai ta jihar Sokoto Umar Bello yana kiran ku AN. To, ka ji maudu'in namu na yau? Ah, eh, na ji maudu'in ku. Ah, gaskiya kamar yadda a ah, kan ci gaban Najeriya ko kuma da shekarar da sanar samun kai ba a samu abin da ya kamata ce an samu ba. Eh. Duba da irin lokacin da muka samu injin kai a kasashe waɗanda muke tare da su daidai a yanzu sun wuce mu ta hanyar demokuraɗiyyar ma sun sun yi mana cincin kau sannan kuma ya hanka duba har ga ci gaba shi ma sun yi mana cincin kau. gaskiya akwai bukata har yau gare mu talakawa na ƙasa a lokacin zaɓuka in suka zo to mujibicin kin kan mujibici a jam'iyya kaza ko dan jam'iyya kaza don da yawa a matsalolin da aka samu saboda irin a ce jam'iyya kaza ya ta'a hitatta wata gaba hitatta ba akwai ƙananan jam'iyyu masu tsaye da yan takara na gari amma ni ba mu zaɓen su to gaskiya wannan kalubale gare mu na da fatan mun gode sosai malam umar mai magana umar bello yanzu kuma ga kiranmu na gaba daga jihar naija wake kan layi daga jihar naija To kuna tare da Yusuf Cimbi Niger State karamar hukumar Faikoro. To ka ji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka game da Na ji maudu'in. Amma ana da ganin gaskiya hada laifin mu mu talakawan. Haka. Domin mafi yawa musamman zaben da ya gabata na eh. dubu biyu da sha tara. Mm. ana samun masu sayan ƙuri'u mm. mutane suna sayar da ƙuri'unsu ba su tsaya su zaɓi shugabanni waɗanda za su masu adalci ba mm. suna sayar da ƙuri'unsu to kin ga tabbas gaskiya mu ma muna da matsala ya kamata mu gyara sannan su ma shugabanni za su gyara mana fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu shugabanni na gari na to amin to yanzu dai kin ji maganan da masu saurare suka kin ji ra'ayoyin su muhimman batutuwa suke tabowa Wato sai da ƙuri'an nan sai da ƙuri'an nan dai idan kana gani cewa talauci ya dame ka to talaucin da zaka shiga na wayannan shekarun hudun nan zai fi wanda kake ciki a da baka mai da hankali ba To ga kira nan na shigo mana daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To malam ko zaka dan matsa daga akwatin rediyon naka? Okay, ina maza. Yawwa, to ya sunan malamin? Ah, malam Sama'ila kan tsara To Malam Sama'ila, menene ra'ayinka akan mu na yau? Ya kake kallon tsarin demokaradiyya bayan Najeriya ta cika shekaru 59? Ya eh, gaskiya mun samu cikin lura da zaken zaben da aka da na buhari na farkon nan sai mm. duba talaka sun ce maka da hadda kudin sun maka sun ba shi eh, ta hanyar kati mm. domin a samun zaben shi sun ga idan ana samu haka ko da yaushe a cikin talaka sun duba sun duba wanda ya dace su zaben shi sun ga kullum ana samun ci gaba da haka zan tuni mun ci gaba a zaben najeriya a yanzu haka. to wani irin wani irin gudunmawa eh. kake ganin kuma matasa za su iya badawa wurin ci gaban demokaradiyya. eh kullum matashi abin da ya kamata na farko tunan shi ne karatu in ya karatu zai gana cewa ya demokradiyyar take kuma zai kuma zai demokradiyya idan matashi da ya karatu ba zai gane cewa ya ake da demokradiyya ba hmm. amma idan ya karatu ya fahimci ya abin yake hmm. nan ne zai gane cewa ya demokradiyyar take shi ne abin da ke biyu duba ya tabbatar na matashi To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. To yanzu kuma eh, kiranmu na gaba daga jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi. Awa alhamdulillah suna na Muhammad Dan Asabe Zadawa daga Miso karamar hukumar a jihar Bauchi Najeriya. To ka ji maudu'in namu na Najeriya ta cika shekaru 59 yaya kake kallon waɗannan shekaru an ci gaba ko baya? Eh, kwarai da gaske alhamdulillah Allah kara mana wasu shekaru masu albarka mu 'yan Najeriya sai mu gode Allah mm. da ma ƙasar take dunkule guri guda mm. saboda matsalolin eh, rashin haɗin kai mm. da kuma rashin kishin ƙasa. To ta yaya za a shawo kan irin wayannan matsalolin? Yawwa to sai mu koma baya ga batutuwa na kishin ƙasa wanda za a cusa ma 'yan ƙasa kishin ƙasa tun daga matakin makarantu tashoshin mota garuruwa ƙananan hukumomi da dai sauran makamantansu haka yawa bani mantawa a lokacin da muke ƙananan makarantu na firamare eh. akan samu mai ta rera taken Najeriya da faɗin ma'anoninta da me da shauransu. Sosai. Amma yanzu duk wa'annan abubuwan sun zama tarihi gaskiya dole mu koma ga kishin kasar mu mu kishin ta manyan da kananan To ni ina da tambaya gare ka mm-hmm. kayan maganan taken Najeriya yawa to ka san alkawari ne ka ɗauka duk sanda ka da taken eh, najeriya ka san alkawari ne eh, kwarai da gaske su ma shugabanni ya kamata su san alkawari ne ba wai kawai iya lokacin rantsuwa ne suke alkawari ba tun daga irin wannan rera taken kasan nan hmm. alkawari yake kuma alkawarin nan babban abu ne hmm. gaskiya an saki nan ma wata matsala ne take faruwa kayi alkawari ka zo ka kaki ka ba kuma karamin abu bane gaskiya to ita yaya kai kake ɗaukaka wannan alkawarin nan yawwa to ni yadda nake ɗaukar kai wannan alkawari a ni na wani bangaren kaina a matsayina na ɗan ƙasa. Mm. na farko dai ina yin abubuwa bisa tanade tanaden doka wayanda dokoki na ƙasa suka abun nan ban wuce iyaka. Ba ka ɗan wani lokaci? Ba a ɗan yadda ɗan gyaɗa haka a ɗan gefen titi. A'a ba wadan masaran nan ne ba na gasa dan gyada ko sai da ita ko menene da sauransu. Eh. Aini na yi aikin gwamnati na kai garita saboda a lokacin da nake aikin gwamnati ko kin ga akwai batutuwa na ka biya haraji na kasa ne da sauransu. su. Mm, bangaren biyan harajin nan ma'aikatan gwamnati ne kawai mai yiwa da manyan kamfanoni ke biyan haraji. Mm. Biyan haraji na kasar ma gaba ɗaya mutane sun ki a businesses da yawa waɗanda ba a rijistar ɗinsu wanda kuma ya kamata a ce eh, business da dama sun kai ga a yi rijistar ɗinsu domin biyan harajin gwamnati ba a yi mm. kwanan nan gwamnati ta kullo da wani shiri na bat ko batun kara kuɗi na harajin bat mutane suke ta ce ku ce a kai mm. wanda kuma ya kamata a duba cewa irin ƙasa ba ta ci gaba mm. ba tare da irin wayannan nau'o'ika na haraji ba. Haka yake, mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad da To, Aisha kin ga ya ɗago muhimman batutuwa. Gaskiya kamar. Ya yi maganan haraji. Mm. Ga maganan kishin ƙasa. Kwarai da gaske. Kuma ti nake matasanmu na yanzu ma ma basu fahimci me ake nufi da wannan taken ba ma'anar taken wasu ma basu iya rerawa ba ina kuwa kin ga a da duk makarantar da za ka je ko wata ma'aikata sai ka ga tuta yana akwai tuta musamman ma na gwamnati na gwamnati to amma yanzu gaskiya yana da wuya ka je wani guri ka samu tuta yana an rataye tuta kuma masu ruwa da tsaki sai magana kan wannan batu hmm. suka ce wannan gwamnatin wannan shugaba muhammadu buhari kamar juyin mulkin talakawa ne eh za a iya cewa haka domin su talakawa da kansu suka rika tara taro da kobo da sisi duk mai shi aka kuma aka jefa kuri'a kuma aka tabbata cewa an yi shi bisa doka to da a ce za a rika yin haka duk wani lokaci da muka ga wani abu da bai dace ba talakawa su fito su yi magana idan aka zo lokacin zaɓe kamar yadda masu fashin baki suka tattauna a cikin zauren nan kada a zaɓi mutum domin ya fito ya bada kuɗi ko karas <laughs> Kar kuɗin amma ka yi abin da ya dace ko karas <laughs> to ni kuma dai ina ga ina so in ji hankalin jama'a akan cewa tsarin demokradiyya karfin mulki a hannun hannunku yake ba a wurin shugabannin ba ne daga wurin ku ne amma dole sai mutum ya ma fahimci menene demokradiyya ya kamata ilmantar da matasa wannan demokradiyya menene tsarin yaya yake ne ya kamata a yi me ni nake ya rawar da ni zan taka da gaske kilan za mu tattauna kan wannan batu nan gaba insha Allah to masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. ta ɗauki kama karya. soko ne ko in kira shi ban kaura ne ka ce mugu ne bakin azalibi sauna ne zama amince azalibi a jagora ba walle walle ta ɗauki kama karya magana gobe